masu saurari idan ba manta ba mun tsaya ne a wajen da zainab ta tashi take dukan kirjin munir tana yi masa allah ya isa tana cewa na yi nadamar rayuwata da kai na yi namar sani na da inda muka ji munir ya rike hannunta da sauri ta kwace hannunta daga nasa tana nuna sa da yatsa ta ce daga yau a nan take a wannan rana a daidai wannan lokacin duk wata alaka da ke tsakanina da kai na yanke ta har abada daga nan har ƙarshen rayuwata ba na fatan ko burin sake ganin ka a rayuwa a hankali munir ya sake ta ya kuma koma gaban shugaban Zara ya zube ya kara fashewa da matsanancin kuka ya ce please Zara. Munir bai karasa magana ba ganin yadda duk jikinta yake kyarma da tsananin rawa ya sa shi kasa karasa abin da ya yi niyyar faɗa a matukar tsorace take kallonsa don ganin shi take tamkar wani masta a razana cike da tsoro Zara take kallonsa jikinta sai rawa yake yana kirma game da tsama kamar wacce ta ga mutuwarta cikin sanyin jiki Munir ya matso kusa da Zara haɗi da miƙa hannu zai taɓa ta a tsorace ta yi saurin ja da baya hannu ya miƙa zai kai Quinta... tana ganin haka ta saki rikitacciyar ƙara nasir da tun da munir ya fara magana kwakwalwarsa ta yi hawk ya kasa cewa komai ko da motsi ma kasawa waye. mamaki tsoro da fargaba sun gama cika shi gaba ɗaya baya cikin hayyacinsa da nutsuwarsa jin karar zara ne ya sa shi dawowa cikin hayyacinsa da sauri nasir ya miƙe ya je inda zara ke zaune duk ta kudin ne jikinta saboda tsoro nasir ya tsogona a gabanta haɗi da rungume ta a jikinsa da sauri ta faɗa jikinsa haɗi da ƙanƙame shi sosai sosai jikinta sai kirma yake yana bare ga uban gumi da ke zubo mata gaba ɗaya ta zare kallo ɗaya za ka yi mata ka kasan bata cikin hankalinta a hankali munir ya koma miƙa hannu zai taɓa ta aiko caraf nasir ya da cikin mutuwar jiki ya ɗaga masa hannu haɗi da matsar da ita gefe ba tare da ya ce masa komai ko ƙala ba ita ko zara duk ta rirriƙe nasir kamar wacce kamar wacce za a kashe ta zainab da ke rukushe a ƙasa tana kuka ta miƙe cikin zafin nama ta je gabansa ta ce to da kake miƙa hannu me kake take kuma shirin yi mata shiru ta yi saboda yadda take jin yanayin jikinta ya canza kirjinta na sama da ƙasa da ƙyar ta ce tsakanina da kai manar Allah ya isa ubangiji ya yi mana sakayya ni da zara da ikram a hankali numfashin da take iyakar ƙoƙarin fisgoshi ya ɗauke gaba ɗaya ta zube ƙasa sumammiya miƙewa Nasir ya yi da zara tsaye a jikinsa ya fita ba tare da ya furta ko da kalma ɗaya ba da sauri munar ya bi suna gab da barin falon ya durƙusa haɗi da riƙo kafafuwansu cikin matsanancin kuka ya ce please ku yafe min idan ba ku yafe min ba wallahi na shiga uku yanzu ma kuna ganin yadda Allah ya yi da ni a rayuwata a hankali Nasir ya durƙusa ya sa hannunsa ya zame riƙon da Munir ya yi wa kafafunsa dadi da momi kasan motsi suka yi saboda kunya da tashin hankali Alhaji Abdullahi da Abban Zara da saurin mutane saurin miƙewa suka jiki a sanyaye a hankali Abban Zara ya sunku ya yi sungumi Zainab da ke kwance a sume waje da ita ba tare da kowa ya yi wa kowa magana ba suka fita ko a mota ba babu wanda ya yi magana har suka karasa asibiti aka kai zara da sauri aka karbi zara aka shigar da ita emergency an ɗauki lokaci mai tsayi kafin dokta ya fito ya sanar da su ta samu mutuwar barin jiki saboda tsananin tashin hankali da ta shiga sosai hankalin ya yi masifar tashi abban zara yayi kuka a ɓoye har ya gode wa Allah bakin ciki biyu na farko halin da Zainab ke ciki na biyu abin da Munir ya wa Zara lalle Munir ya cika cikakken mace amana butulu mugu macuci a zalimi amma ba komai shi da Allah tun da gashi tun anan yanzu ya fara girabar abin da ya shuka bedroom nasir ya kai zainab ya ajiye ta kan bed sannan ya ɗauko mata ruwa a firij ya bata ta sha jikinta sai rawa yake yana tsama a hankali nasir ya zauna kusa da ita ya jawo ta jikinsa ya rungume ta ba tare da ya ce mata komai ba sai ajiyar zuciya da take ta faman saukewa ya ƙi yin magana ne tun a falo saboda ya san halinsa da bakar zuciyarsa muddin nasir ya ce zai yi magana to komai ɓaci zai yi don ba a ƙare lafiya ba Idan haka ya zaɓi ya yi shirin don shi ya fi yi ya masa sauki a gigice zara ta ɗago kai ta kalli nasir ta ce dama na faɗa maka na in ba ɗanka ba ne ko sau ɗaya ban taɓa alakanta ka da shi ba kwata kwata zuciyata ta ƙi yarda da shi ɗanka ne dan na san ba za ka taɓa yi min haka ba ina da cikakken ne a ka ankul na yarda da kai ɗari bisa ɗari na san ba za ka taɓa cutar da ni a rayuwata ba don Allah ankul ka ɗauke mu mu bar nan mu ma mu tafi ko ina ne ankul ba zan iya ci gaba da zama a nan ba na tsani garin nan na tsani kowa da yake ciki ni kaina ma na tsani kaina ganin yadda take magana a burkice duk ta fita daga hayyacin ta yasa Nasir yasa Nasir mai da ita kirjin sa ya rungume ta haɗi da rintse idanunsa da ƙarfin tsiya yana shafa kanta yana tunanin yadda rayuwa da duniya ta sanja da yadda mutanen cikin duniya suka zama marasa amana da alkhairi ashe duk yadda kake da mutum yana iya cin amanar ka? duk kusancin tsakaninka da ɗan adam da alaƙar da ke tsakaninku yana iya cutar da kai to in dai kuwa haka ne duniya da mutanen cikinta ba abin yarda ba ne dadi da momi sun kai magariba a nan babu wanda ya iya furta ko da kalma ɗaya a cikinsu kowanne ya yi jugun-jugum yana saka abubuwa da dama a ransa kilan sallan magariba da aka yi ne ya sa dukkan su miƙewa jiki a matukar sanya ya saka barfala bayan kwana biyu nasir ya gama duk wani shirin komawar su holan shi kansa ya tsana najeriya da abin da ke cikinta jinsa yake kamar a cikin wuta haka tunda abin ya faru dadi da momi suke wasan buya da zara da da nasa don muguwar kunyar su suke ji musamman ma ita zara don sun fi jin kunyar ta akan kowa sai ta ma zara tunda abin ya faru bata fito ko da falo ba kullum tana bedroom tana faman kuka ji take dama ita ce ta mutu ta huta ba ikiram ba sai yanzu ta yi wa Allah godiya da mutuwar ikiram don ta san mutuwar ta ta fiye mata da ta rayu ta ga tarin abin kunyar da mahaifinta yi babban burin ta a duniya bai wuce su bar kasar ba kwata-kwata ko yaran mata daina shiga harkar su don ji take ta tsani kowa da komai ji take gwamma mutuwar ta zo zo ta ɗauke ta haka yaran za su zo su hau kanta su haka yaran za su zo su kanta su karaci surutun amma a banza ko kallon inda suke ba ta yi a falo Nasir ya iske dadi da momi suna zaune kallo ɗaya ya musu ya kau da kansa gefe idan ba zai iya jura kallon mahaifansa a cikin matsanancin damuwa ba duk sun rame sosai kamar ba su ba duk wannan walwalar da ke fuskar su yanzu kwata-kwata babu ita sai tilin bakin ciki da damuwa su ma iyayen nasa kallonsa suka yi cike da tausayawa idan shi ma Nasir ya yi muguwar rama ciki cikin kwana biyu kawai yara mai ya koɗe sosai momi na shirin tashi nasir yayi saurin cewa no please momi ki tsaya ba na son ki tafi magana za mu yi da ku gaba ɗaya cikin sanyin jiki ta koma ta zauna sai da nasir ya ɗan numfasa kafin ya ce please ku yi min uzuri ina son barin ƙasar nan ni da iyalaina za mu ɗan yi nesa da nan kafin komai ya lafa su ya fi kwanciya in ya so sai mu dawo daga baya daga momi har dadi babu wanda ya so haka a ransa amma don sama musu sauki duk suka amince ba tare da nuna masa komai a ransa ba nasir zai miƙe dadi ya ce ku je kai da zara ku duba zainab a asibiti kafin ku wuce cikin sanyin murya nasir ya ce ba ta da lafiya ne dadi dan shi bai ma san ta faɗi ba a lokacin bayani dadi ya yi mishi na rashin lafiyar zainab aiko sosai hankalin nasir ya yi mugun tashi dan ya san hakan yana da nasaba da tsananin so da ƙaunar da zainab ke yi wa zara haka ma ya san idan zara ta ji abin da yake damun zainab hankalinta zai ƙara tashi amma dai ko ma meye dole su je su duba ta kafin su wuce dan ba a san me Allah zai yi ba jiki a sanye yana Nasir ya fito ya shaida wa Zara ta shirya da yaranta za su je asibiti ba musu ta amsa da to bata wani bata lokaci ba ta fito da yaran a hannunta a falo ta iske Nasir zaune rike da Naila kallanta Nasir yayi yaga duk ta zama wani iri dan ya san bata cin komai ko ruwan ti da kyar take sha shi ma sai ya matsa mata haka ma Zara bata bacci da ta ga rana haka take ganin dare bata rintsawa ta yi baki ta rame sosai kamar ba ita ba ba tare da ya ce mata komai ya ya yi waje bin bayansa suka yi ita da yara yaran har suka isa asibitin babu wanda ya ciwa kowa komai a tsakaninsu sai yaran da ke ta faman damun su da surutu a harabar asibitin nasir ya yi fakin ya fito dauke da naila da nur a hannunsa ita dai zarabin bayansa kawai take don bata san wanda bai da lafiya ba bata tambaye shi ba ne don bata son yawan magana yanzu suna shiga ɗakin zara ta ga zainab bata motsi sai na'ura da ke numfashi ko numfashi bata iyawa sai da oxygen da karfi zara ta saki kara haɗi da fashewa da rikitaccen kuka ta faɗa kanta tana jijjiga ta cikin kuka ta kalli nasa ta ce an kulka taimake ni ka ɗauke ni ni da momi mu bar ƙasar nan don allah mu tafi mu bar kowa ko biyu kuka rage min a duniya da nake da su idan wani abu ya samu ɗaya daga cikin ku ba zan iya jurewa ba dan Allah ka taimake ni kar ta mutu ita ma ni kaɗai na rage mata a duniya wacce za ta kira wacce za ta kira don allah please ta karasa maganar cikin matsanancin kuka kanta nasir ya shafa haɗi da rungume ta a jikinsa ya ma rasa abin da zai yi sai kawai shi ma ya saki rikitaccen kuka don dama nasir ya daɗe yana roƙon allah ya sa ya yi kukan ko zai samu sassauci a zuciyarsa alhaji abdullahi da abban zara da ke gefe tsaye suka yi suna kallon su cikin tausayawa don su nasir ba ma su san da su ba sosai da ƙarfi nasir ya rungume zara yana rizgar kuka kamar ransa zai fita sun ma manta da yaransu da ke tsaye ita ma zara kukan take take sosai tana sambatun da bata san me take cewa ba yaran tsaye suka yi sororo suna kallon dadin su da momin su da ke kuka a hankali na im ya je kusa da su yana share musu hawaye shi ma yana kukan nub da Naura ma suka nufe su. Gaba ɗaya suka sa hannu suna sharewa iyayen nasu hawaye. Kuka na yayi ya ce, "Dad ni ne na saka kuka ko?" Yayi magana yana nuna kansa. Cak Nasir da Sara suka tsai da kukansa haɗi da zuba masa ido. A hankali Nasir ya shiga girgiza masa kai alamar a'a. Alhaji Abdullahi da Abban Zara da ke tsaye suka yi gyaran murya don sun lura da basu san suna wajen ba. Da sauri suka ɗago kai ganin Abban Zara da Alhaji Abdullahi da ke tsaye sa su saurin sakin juna cike da jin kunya. Sosai suka sosai suka yi yi wasu zara nasiha mai ratsa jiki da zuciya wanda a take duk suka ji zuciyoyinsu sun yi sanyi abban zara ya rinka kawo musu misalai akan annabawan allah da salihan bayi na gari ya rinka jawo musu ayoyin alkur'ani daga ƙarshe kuma ya ba su haƙuri a kan munir shiru duk suka yi babu wanda ya ce komai sai nasir da ya nemi izinin tafiya da zainab holland ba tare da gadamar komai ba suka amince washe gari jirgin su nasir da zara ya daga kasar holan gaba ɗayansu da yaransu zainab cikin ikon allah satin zainab ɗaya a asibiti ta farfado sai dai har lokacin barin jikinta a shanye yake don ko magana ba ta iyawa ko zama da gane mutane ba ta yi haka zara ta rinka jinyarta a haka zara ta rinka jinyarta a asibiti ita ce wankanta ita ce aikin kashi da fitsarinta haɗi da sauran aikace-aikace har suka yi wata uku a asibiti kafin aka sallamo su daga asibitin suka dawo gida don yanzu ba laifi tallafi tana iya gane mutane musamman zara da nasar kuma tana iya zama a welchaya kwata-kwata zara ba ta barin yan aiki su kula da zainab ita da kanta take kula da ita haka rayuwa ta ta tafiya zara tana kula da zainab har allah ya sa ta samu sauki garo kamar bata taba yin ciwo ba ta warke sosai ta yi garo sai lokacin zainab ta yarda da maganar hausawa da suke cewa da ɗa da dukiya ba a yi musu bakin ciki ko mugunta dan ba a san mai morarsa ba kuma ba lallai ne dan da ka haifa na cikin ka ne zai taimake ka ko ya kula da kai ba haka kowanne ɗa ma ɗa ne manir kan ba a magana don da shi da tsumma duk ɗaya ya yargwale ya ƙeƙashe ya bushe yadda ka san ba mutum ba ya koma kamar sikeleton duk wani asibiti da ka sani ƙin karɓarsa suka yi saboda warin da yake ya gama riɓewa ya lalace ga al'aurarsa da ta fara tsutsotsi saboda yawan surutan da jama'a ke yi a kansa na ya dame su da wari ya sa human right ta shigo cikin maganar babu yadda zai yi dole yana ji yana gari aka mayar da shi daji aka yi masa gida a can shi kaɗai yake rayuwarsa don babu wani ɗan adam ɗin da zai iya yi masa aiki ko nawa za a bashi saboda ɗoyi tun abin da ya yi wa zara momi da dadi suka cire hannunsa daga kansa suka zuba masa ido babu wanda ya ƙara kula shi a cikinsu balle su shiga harkarsa suka cire duk wani tausayi da ke tsakanin ɗa da mahaifi suka bar shi da halinsa don sun san abin da ya yi ne yake bin su ko da alhaji abdullahi da abban zara suka zo wa dadi da maganar munir fututtukewa ya ce babu ruwansa kuma duk wanda ya sa masa hannu bai yafe masa ba dole ta sa su ma suka kyale shi sun san Allah ne da kansa yake hukunta shi a bisa cin amanar marainiya da yayi sosai Nasir da Zara da Zainab Momi da Dadi suka koma normal kamar babu wani abu da ya taba faruwa a rayuwarsu Zainab ce ta matsa musu akan lallai ya kamata su je Najeriya su ga iyayensu akan dole Nasir ya nema musu biza suka yo Najeriya sai da suka zo Dadi yake sanar musu halin da Munir yake ciki aiko Zara ta ta riska kuka saboda tausayinsa zainab da nasiru kuwa ko a jikinsu yadda kasan ma ba basu san wanda ake magana a kan shi ba kwata-kwata babu tausayinsa a zuciyarsa dole zara ta matsa wa zainab da nasir akan dole sai sun je sun duba shi da kyar zara ta shawo kansa suka tafi har da su dadi da momi tun daga nesa kafin su karasa inda munir yake suka fara jiyo doyinsa kuka zara ta kara fashewa da shi ko da suka isa da kyar suka rinka yin numfashi saboda ɗoyin da yake yi komai rashin imanin mutum ya ga yadda munir ya koma dole ne ya tausaya masa tsakanin ɗa da mahaifi sai allah take zuciyar dadi daɗi da momi ta karye suka shiga zubar da hawaye shi kansa nasir take ya ji mugun tausayin ɗan uwansa ya kama shi bai san sanda ya fara zubar da hawaye ba shi ma zara dama uwar kuka balle an samu mai dalili baki ta buɗe ta yi ta rizgar kuka kamar ranta zai fita da farko dai munir bai gane su ba sai da ya yi musu kuri da ido sannan ya gane su da kyar munir ya buɗe baki ya ce kun ga yadda allah ya mai da ni ku don girman Allah ku yafe min idan ba ku yafe min ba Allah kaɗai ya san me zan gani nan gaba ya yi maganar cikin matsananciyar rashin lafiya da sauri zara ta zube a gabansa cikin kuka ta ce na yafe maka dadi duniya da lahira wallahi na yafe maka kuma ina fatan ma Allah ya yafe maka in dai na ne ke wahalar da ka yaka na yafe maka Allah ya rangwanta maka da kyar munir ya yi murmushin karfin hali ya ce na gode zara Allah ya saka miki da alkari ya juya ya kalli dare da momi su ma cikin kuka suka ce sun yafe masa duniya duniya da Layira, haka ma nasir ya yafe masa ya juya wajen zainab da ke tsaye ko gezo kwata-kwata babu alamar tausayi ko jin kansa a tattare da ita kanta da takawar gefe da kyar ta buɗe baki murya can ƙasa ta ce na yafe maka allah ya yafe mana ido ya limshe yana hawaye da sauri zara ta ce don allah dadi da nasir ku taimaki dadi na don Allah kar ku bari yayi mutuwar wulakanci ganin yadda take risga kuka tana neman taimaka wanda ya cutar da ita da rayuwarta yasa gaba ɗayansu suka kura mata idanu musamman Nasir ya kafe ta da ido a hankali ya furta faɗi mata zara kenan mai sanyin hali da tattausar zuciya kwata-kwata baki da ruku baki da mummunan nufi akan mutumin da ya cutar da ke ya azabtar da ke kina da tsarkakakkiyar zuciya mai tausayi kina da haƙuri da saurin yafiya kina da saurin manta sharri kina riko da alkhairi kina da manyan halaye masu kyau kina da halaye na gari irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake su yake kuma alfahari da su halayen da ke wuyar samu a zamanin nan idan sai ka shekara dubu kana yi wa mutum alkhairi amma rana ɗaya idan ka kuskura shi kenan ka shiga uku sai sai ya mance da alkhairin da ka yi masa a hankali dadi ya dafa shi ya ce kwarai kuwa nasir samun mutum mai irin halayen zara sai an tona sai a lokacin nasir ya san a fili ya yi maganar ba kamar yadda yake zaton ya yi ta a zuciyarsa ba murmushi ya yi haɗi da dukar da kansa ƙasa a hankali yana kallon inda zara take ganin ita ma shi take kallon ya sa shi fahimtar ita ma ta ji abin da ya ce a hankali zara ta ce please dadi a taimaki dadi na dan allah wallahi mu bar ganin ya yi wa allah laifi idan muka bar shi a wulakance mu ma sai allah ya kama mu da laifin watsi da zumuncin allah don allah nasir kar mu yi abin da za mu dawo daga bayan muna na dama. tsaki zainab ta yaɗi da fita daga wajen ta koma mota ta zauna tana jin yadda zuciyarta ke tsananin yi mata zafi da raɗaɗi game da ƙuna ba musu nasir ya sunku ya yi ɗauki manir da farko kin yarda manir ya yi don shi a ganinsa bai cancanci taimako daga wajen kowa ba sai da kyar zara ta shawo kansa ya yarda dadi da momi da zainab da yaran suka shiga mota ɗaya nasir da zara da manir suka shiga mota ɗaya baskwata nasir ya fara wucewa da manir ya yi masa wanka sosai ya canza masa kaya ya fesa masa turare sannan ya kamo hannunsa suka shiga cikin gida. zara ce ta sanar da su akan ta ji labarin wani mai maganin gargajiya na islamic kuma an ce maganin yana yi sosai washe gari suka dunguma gaba ɗaya suka tafi amma banda zainab don rufe idanunta tai ta ce ba ta zuwa kuma ta hana a tafi da yaran baki ɗayansu har naila don an riga da an yaye ta ikiran ma an yaye ta tun suna holland ko da suka je suka yi wa mutumin bayani cewa yi babu komai za su gwada su ga mai allah zai yi amma su bar munir a nan har tsawon wata biyu kuma duk sati kawai za su ringa zuwa garin shi ranar friday bayan sun gama biyan duk abin da ya bukata bayan sun dawo gida zara ta ce wa dadi ba fa zama za a yi ba dadi dole a dage da addu'a ana roƙon Allah kuma a saka ana sauka alƙur'ani a masallati ana ba da sadaka ko Allah zai amsa roƙonmu kamar yadda Zara ta ce haka aka yi dadi ya zuba malamai aka yi ta roƙon Allah ana saukar alƙur'ani su ma kuma suka dage da addu'a Allah maji roƙon bayansa don da su suka koma bayan wata tabiyan da mai magani ya ba su manir ya warke simil ya yi garau da shi ya yi fresh yadda kasan bai taba yin wani ciwo ba sai ma ya fi da yarinta da kyau farinsa ya ƙara fitowa sosai gashin kansa ya yi liblib karfi da girman zindiriyarsa ya ƙaru dama ba a zo da zainab ba don kin zuwa ta yi daɗi momi da dadi suka ji sosai ganin yadda manir ya koma so fresh and handsome guy kamar ɗan shekara talatin zainab ma da hankalinta ya riga da ya kwanta sosai kuma dama ga kuɗi ga hutu sai ta koma kamar 'yar shekara talatin so fresh da ita tun da manir ya dawo gida kwata-kwata bai ga zainab ba domin ta ki yarda su haɗu ta ganshi. ta koma zaman bedroom in banda momi da dadi ma sun hana ta tafiya da tuni ta kama gabanta munir sanarwa dadi ya yi akan filis yana son saraka shi ya bawa alhaji abdullahi da abban su zara haƙuri ba musu dadi ya kira aminin sa a waya ya sanar da shi zuwansu haka ma ya kira abban zara ya sanar da shi su haɗu a gidan alhaji abdullahi dole momi ta matsawa zainab ta shirya motar su zara da nasir zainab ta shiga nan ita duk abin da zai hada ta da munir ba ta san shi shi kuma munir da momi da dadi suka shiga mota daya su nasir sun riga isa har sun shiga falo suna zaune tare da abban zara da alhaji abdullahi ko da munir ya shigo ya ɗora idanunsa a kan zainab ya ga yadda ta koma kusan hantsalawa ya yi ya kafe ta da ido kuri ya kasa cewa komai ita ko zainab ta haɗe girar ƙasa da ta sama ta ci magani babu ko da alamar fara'a sai da dadi ya gyaran murya kafin ya da hayyacinsa murmushi zara ta yi ganin yadda munir yake ta kallon zainab sai da aka gaggaisa sannan munir ya fashe da rikitaccen kuka kowa ya ce ya yafe masa gaba ɗaya falo aka ƙara neman abuwar juna da ban baki sosai jikin kowa ya yi mugun sanyi sosai jikin kowa ya yi mugun sanyi kuma suka kara jin tsoron al'amarin mutane da duniya bayan an gama komai za a watse zara ta yi saurin cewa don allah ina neman alfarma ɗaya murmushi zainab ta yaɗi da cewa a wajen wa kai tsaye zara ta ce a wajen kimomi cike da mamaki zainab ta ce faɗi ko mai kike so na yi miki alkawarin zan baki murmushi zara ta yi ta ce ki rantse da allah komai nake so zaki mi ba tare da tunanin komai ba zainab ta ce wallahi na rantse miki da girman allah duk abin da kike so na yi miki alkawarin zan baki in dai ina da shi don yadda zainab take jin zara a ranta don yadda zainab take jin zara a ranta koranta ta ce tana so idan tana da ikon cirewa ta bata to cikin gaggawa za ta bata musamman ma yanzu da bata da da wata yar sai ita ga jingarta da ta yi sosai har tsawon shekara ɗaya da watanni amma bata taba gajiyawa da ita ba daidai da sakan ɗaya ba ta taba nuna alamar gajiyawa da ita ita ko me zara za ta nema a rayuwarta matukar tana da shi ta hana ta kai tsaye zara ta ce bukatar da kai tsaye zara ta ce alfarmar da nake nema so nake ki koma gidan dadi thomas. sauraro, a nan za mu tsaya, sai ku tara a lokaci na gaba. Ku dai, ku danna liking, ku yi sharing tare da danna kararra